والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haɗuwa da ku a wannan dare na juma'a wannan shi ne daren 24 wanda ya zamanto cewa ya daidai da ranar tara ga watan mayu tara ne ya ko goma ga watan mayu na shekara ta dubu biyu da goma sha takwas a mun taro a wannan matsalaci na ahmadu bello zaria domin gabatar da karatun ahalai wannan littafi na al'akdari wanda abdurrahman al'akdari ya wallafa wannan yana ɗaya daga cikin littattafai waɗanda suke da mahimmanci a mazhabar malikiya wanda malamin yana daga cikin malamai waɗanda suke asalin su 'yan afirka ne saboda yana can wajajen biladil masif wajajen ƙasar maroko a nan garin su yake wanda marigayi dr aminuddin abubakar ya yi risalarsa ta digiri na uku akan wannan littafi na halari kuma allah subhanahu wataala ya ba shi dama ya je har garin su saboda haka wannan littafin yana daga cikin littattafai masu mahimmancin gaske insha Allah ta'ala za mu fara da karatun littafin kasancewar satin da ya wuce mun yi gabatarwa akan abin da yake da alaƙa da neman ilimi da kuma ƙa'idodin da ya kamata mutum ya bi wajen neman ilimi malami ahalari ya fara da cewa bismillahir rahmanir rahim wannan shine abin da malami ahalari ya buɗe littafinsa da shi wanda bismillahir rahmanir rahim mana yana tsarawa ne da suna Allah subhanahu wataala mai yawan rahama kuma mai yawan jin kai kamar yadda malamai suka faɗa in aka ce bismi mana an yi iktisari ne na suna mana wannan ba'un din da kuma isim din tana nuna ina farawa saboda haka kalma Allahu kamar yadda malamai suka faɗa mana Allahu a wajen lugar larabci yana nufin al-ma'bud mana wanda ake bautawa shine manan ma'abu, shine ma'ana Allah kuma daga cikin abin da yake tabbatar da cewa ma'anar Allah shine ma'abu, shine akwai makaranta da suka karanta wannan ayar da take cikin suratul araf wa yazaraka wa ilahata saboda haka ma'ana wa yazaraka wa ilahata ma'ana wa yazaraka wa ibadata zai bakka da ibadarka saboda haka wannan suna na Allah kamar yadda malamai suke faɗa da a sunayen Allah subhanahu wa ta'ala babu wani suna wanda ya fi shi daraja babu wani suna wanda ya fi wannan sunan daraja har ma wasu suna cewa wannan sunan na Allahu shine ismullahi azam akwai malaman da suke cewa gaba ɗaya sunayen Allah subhanahu wa ta'ala gaba ɗaya sunayen Allah subhanahu ta'ala kamar sifa ne game da waɗannan sunan na Allah saboda haka Allah subhanahu ta'ala ba shi da wani suna wanda ya fi sunan Allah kusan za a ga a cikin alkur'ani ma ba wani suna da Allah subhanahu ta'ala yake yawan maimaitawa kamar wannan suna na Allah ɗin inna Allah kana azizan hakima wa kana Allah azizan hakima wa kana Allah rahima wallahu ghafurur rahim inna allaha ghafurur rahim Allah yana yawan maimaita shi da ragowar sunayen shi yasa wannan zai sa malaman da suke cewa sunan Allah mana Allah suna ne wanda ya fi kowanne girma kuma ragowar sunayen kamar siffofi ne ga sunan Allah yana da ƙarfi ta wata sifar tare da cewa su ma ragowar sunayen su ma sunaye ne na Allah subhanahu wataala tunda ya tabbata cikin hadisi Allah maɗaukacin sarki yana cewa inna Allah inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman Allah yana da sunaye guda 99 a wannan suna na Allah akwai sura guda daya da Allah subhanahu wataala a kowace aya sai da ya maimaita wannan suna waye san wannan sura akwai sura guda daya cikin alkur'ani wacce kowace aya cikin sura sai da Allah subhanahu wataala ya ambaci wannan wannan sai da Allah subhanahu ta'ala ya ambaci wannan sunan na Allah wacce sura na suratul mujadala kan sami Allah kaga tana da tsawo ta yi kusan shafi uku da rabi amma kowace aya sai da Allah subhanahu ta'ala ya ambaci wannan lafzul jalala din saboda haka wannan sunan yana da girma wasu malaman suna cewa kusan kowanne yayi na duniya to in suna da wannan kalmar ta Allah din aga akwai a hausa akwai shi kuma a gurare da yawa kuma yana daga cikin sunayen da allah ya keɓanta da su wanda ba wanda ake iya siffanta shi da wannan sunan sai allah kaga yanzu akwai sunayen allah subhanahu wataala waɗanda wasu mutane suna siffantuwa da shi kuma ana ambata su da shi irin su rahman kaga akwai wanda ake ce mai rahmanul yamama irin su rahim kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya ya siffanta manzansa da suna rahim saboda ya ce bil mu'minina ra'ufun rahim amma shi Allah ba wanda ake sifantawa da wannan sunan sai Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi kadai ne wanda ya cancanta a bauta masa ar-rahman yana nufin mai rahama ko kuma mai yawan rahama saboda siga ce ta mubalaga kamar yadda shi ma rahim yana nufin wanda yake da yawan rahama sai dai abin tambaya a nan shine menene bambanci tsakanin ar da kuma al rahim saboda dukkan sunayen guda biyu suna magana ne game da rahama Allah subhanahu ta'ala ya siffanta da siffar rahama menene bambanci tsakanin sunayen guda biyu malamai sun yi bayani mabambanta game da haka akwai waɗanda suka ce abin da ake nufi da al rahman shine ne rahama a mana rahamar Allah subhanahu ta'ala wacce ba ta rabuwa da shi saboda a siffofin Allah subhanahu ta'ala akwai sifatin zatiya akwai kuma sifatun fi'iliya su a zatiya su ne wanda ba ta rabuwa da Allah koyaushe yana tare da su irin misali gani irin su ji irin su ilimi irin su rayuwa waɗannan su ne ake kira a sifatun zatiya allati la tafakku anillahi subhanahu wa ta'ala akwai kuma asifat alfi'iliya su kuma asifat fi'iliya su ne siffofi waɗanda akwai lokuta waɗanda zai iya yi wa rabu da Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana yi nisan da ya so kamar irin su irin su irin su tabbatuwa akan al'arshi shi ma sifa ce fi'iliya saboda Allah subhanahu wa ta'ala yakan sauko a yana sai kan sauko a daren a daren a ƙarshen dare kamar yadda ya zo a cikin hadisi da kuma ita kanta saukowar ita ma sifa ce iliya saboda ta ta'allaku bi mashi'atin lahi subhanahu wa ta'ala saboda haka shi ar-rahim ne a sifa wacce take a iliya shi kuma al rahman ita ce sifa wacce take tabbatacciya wato sifa wacce take zakiya, akwai waɗanda kuma suka ce al rahman yana magana kan rahama wacce ta gama kowa da kowa rahama Allah wacce ta gama kowa da kowa kamar yadda yake cewa wa rahmati wasi'at kulli shay shi kuma rahim yana nufin rahamar Allah wacce ta kebanci mu'minai shi sa Allah subhanahu wataala yake cewa wa kana bil mu'minina rahima saboda haka rahama Allah da ta kebanci mu'minai ita ce ar-rahim amma wacce ta gama kowa da kowa to ita ce sifa Allah subhanahu wa ta'ala ar-rahman ala kulli hal Allah subhanahu wa ta'ala ya sifantu da sifar rahama kama ya liku bi jalalihi wa azima sulbani saboda haka sifar rahama tana da cikin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda suke tabbatattu bayan malam yayi yi bismillah sai kuma yake cewa wassalatu wassalamu sai fara sai fara cewa wasu wassalamu ala rasulillah ko kuma khataman na wa imamul mursalin sai wa annabi sallallahu alaihi wa sallam salati annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ya tabbata Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da ayi masa salati a cikin suratul azab ya ayyuhal ladina amanu ko kuma farkon aya inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allah da man Allah da mala'ikunsa suna yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya <coughs> kuma ku yi wa Allah subhanahu wa ta’ala salati saboda kamar yadda malamai suka faɗa wajibi ne a yi wa Allah subhanahu wa wata'ala wajibi ne a yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati su ɗaya a cikin rayuwar mutum saboda wannan ayar kamar yadda a wajen malaman usul al'amur lil mana in Allah ya umarni da abu ba samu wani abu da ya karkatar da abu ba to yana wajabta wannan abun sannan kuma akwai wata ka'ida ta malaman usul da take cewa al'amur la ta zikira ta zikira in aka umarni da abu inda ba a samu wani dalili ba to baya nuna ya zamanto cewa an maimaita abin da haka wannan yasa a wajen wasu malaman mustahabi ne ka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati a lokacin da kake tafiya saboda haka in dai kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati zai zamanto cewa ka sauke wajibinka in dai ka yi su ɗaya don ragowa wanda za ka ƙara to zai zamanto cewa zai zamanto cewa ka abin da yake mustahabi ne duk da kafin wannan kafin malam ya yi talaki ya fara da gojewa Allah subhanahu wa ta'ala ko ya ce alhamdulillahi rabbil alamin ko wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammad ko khataman nabiyina wa imamul mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in saboda haka malam ya fara da gojewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda kamar yadda muka gani malam kamar yadda ya ce alhamdulillah da yake cewa alhamdulillah yana nuna cewa godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala kaga bahaushe idan ya zo zai ce maka dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala menene dalilin da yasa bahaushe yake cewa dukkan godiya ta tabbata ga Allah saboda wannan alif da lam din lil istighram mana ya hada kowa kowace irin godiya Allah subhanahu ta'ala shi kadai ake yi wa cikakkiyar godiya dan adam ko abin halitta duk godiyar da za ka yi masa to za ta zamanto cewa godiya ce wacce take kafira mana ba cikakkiya ba saboda wata rana idan ya zamanto cewa ya daɗaɗa maka to za a samu wata rana wacce zai muna nama idan aka ce ham a wajen malamai kamar yadda suke faɗa an aka faɗi kalmatul ham a wajen malamai yana nufin asana'u alal mahmudi muhabbatan wata aziman ma'ana ka gode wa abin yabo tare da nuna soyayya da kuma nuna girmamawa gare shi wannan shine ma'anar kalmar alhamd saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya tantance dukkan wani nau'i na godiya ba don wani abu ya tantance wannan nau'in na godiya saboda Allah subhanahu wata'ala shine wanda ayyukansa babu na ƙasa ce wata wakkal alal hayyin lazi la yamut saboda haka Allah subhanahu wata'ala cikakke ne yana kamala ba shi da aibu da mala yake cewa rabbil alamin idan aka ce kalmar rab kamar yadda malamai suke faɗa shine shine wanda yake yin tarbiyya yake rainan abu saboda haka Allah subhanahu wata'ala ana kiran rab kamar yadda kuma ya halatta a kira wani ma da rab yana daga cikin sunayen da ana iya kiran Allah da su ana kuma iya kiran wani Allah ma da su ana cewa rabbud da ko kamar yadda annabi Yusuf kuma cikin istarsa da Allah subhanahu wataala ya kawo mana a cikin alkur'ani yake cewa innahu rabbi ahsana maswaya amma idan aka sa alif da lam to bai halatta a kira wani ba sai Allah subhanahu wataala da haka kalmar rab ana amfani da ita ga duk mutumin da yake yin tarbiyya yake yin rainan abu Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda malamai suka faɗa tarbiyyarsa ta kasu so biyu akwai tarbiyya kasa, akwai kuma tarbiyya amma saboda haka Allah subhanahu ta'ala yana da tarbiyya amma tarbiyyarsa amma shi ne yana rainan dukkan halittu gaba ɗaya ta yadda zai zamanto cewa <coughs> Allah subhanahu ta'ala ya ba su abin da zai gyara su kuma ya azurta su saboda ita kanta wannan tarbiyya ce amma wanda za ka ga daga cikin abin da zai tabbatar maka da haka shine yanzu idan aka haifi jinjiri za ka iya ganin ya yana mulmula bakinsa yana neman nonon washi hakanan dabbobi da yara ma abubuwa da yawa za ka gansu suna yi amma kuma suna yin su ne alin fitra babu wanda ya koyar da su wannan yana daga cikin tarbiyyar Allah subhanahu wata'ala akwai abin da ake ce masa tarbiya shi ne kamar yadda al'allama abdurrahman bin nasir sa'adi wanda ya rasu a shekara ta 1376 ya faɗa shine at-tawfiqu li kulli kairin wal ismatu kulle sha. Shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da kai daga dukkan alkhairi kuma ya kare ka daga dukkan shari wannan baya tabbata sai ga waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta suka imani saboda haka waɗanda Allah subhanahu ta'ala yake sanya su su koyi abin da yake so da aikata abin da yake so Allah ya musu tarbiya kasa al'alamin idan aka ce al'alamin jam'i ne na al'alam idan aka ce al'alam yana nufin kullu masu wallah duk abin da ba Allah subhanahu ta'ala ba duk wani abu da ba Allah subhanahu ta'ala ba to ana kiransa al'alam ana kiransa al'alam malam da ya ci gaba da cewa wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammad tsira da amincin Allah su tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka yi muku bayani ya wajaba ga kowanne musulmi yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati su da amma duk abin da ya kara akan haka to an yi sabani shin ya wajaba bayan wannan ko bai wajaba ba ko bai wajaba ba a wajen malamai cewa suna ganin bai waje ba batun da Allah umarni ya yi guda ɗaya kuma zai zamanto cewa ba wajibi ba ne. to wani zai ce akwai hadisai kuma da yawa da suka zo a kan salati ga annab sallallahu alaihi wasallam su ma waɗannan hadisan za a iya ɗaukar su a kan cewa suna nuna mustahabbi ne kamar yin su <coughs> hadisin da annab sallallahu alaihi wasallam yake cewa man salla alayya salatan wahida sallallahu alaihi biha ashara duk wanda ya mun salati dai to Allah zai masa salati guda nawa guda goma duk wanda ya mun salati guda goma Allah zai masa salati guda dari saboda haka kaga wannan yana nuna cewa yana da falala yana daga cikin ka'idoji na malaman usulul fiqh da suke faɗa duk wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya faɗi kuma falalar abin to in dai ba a samu wani dalili da yake nuna wajabcinsa ba to yana nuna cewa wannan abin mustahabi ne kamar yanzu misali irin su <coughs> man kama ramadan imanan wahti saban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi kaga wannan yana nuna cewa tsayuwar wata ramadan mustahabi ne saboda an rattaba masa falala kuma ba mu samu wani dalili wanda ya tabbatar da wajibcinsa ba shi kuma salatin annabi sallallahu alaihi wa sallam mun samu dalili wanda ya tabbatar da wajibcinsa saboda haka zai zama wajibi ne amma duk abin da ya ƙara akan haka to zai zama to cewa ba wajibi ba ne mustahabi ne duka kuma dalilan da suka zo akan salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam za a iya samun damar da za a iya zamar da su su zama mustahabi tare da cewa yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam talaki yana da falala mai girman gaske malam ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin magana sai yake cewa sayyidina muhammad annabi sallallahu alaihi wasallam shugaban mu ne kamar yadda ya zo yana cewa ana sayyidu walad adam ko yana cewa ni ne shugaban ƴaƴan adam gaba ɗaya har ma yake yin bayani game da yadda ya zama shugaban yan adam ɗin duka inda yake cewa ranar alkiyama za a zo ya zama cewa mutane suna cikin tsananin wahala sun rasa yadda za su saboda haka sai a je wajen annabi adam a nemi da cewa ya zo ya ceci mutane a yi hisabi kawai saboda haka sai ya ce ai shi ina ba zai iya yi ba saboda Allah subhanahu ta'ala ya hana shi cin bishiya kuma ya ci a tafi wajen annabi Nuh shi ma annabi Nuh ya ce ba zai iya yin ceto ba saboda ya yi addu'a mutane sun hallaka a je wajen annabi Ibrahim shi ma annabi Ibrahim sai ce ya taɓa yin ƙarya guda uku saboda haka shi ma ba zai iya yin ceto ba sai a je wajen annabi musa shi ma annabi musa ya ce ba zai iya yin ceto ba saboda ya taba kasharai rai kamar yadda ya zo a cikin hadisi sai a je wajen annabi isa shi ma ya ce ba zai ceto ba amma hadisi ingantacce shi bai ambaci wani zirgi ba za ka shi wani annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka je wajen shi sai ya ce ana laha ni ne na cancanta na yi wannan ceta saboda haka sai ya je wajen Allah subhanahu wataala ya masa kirari don haka sai a bashi dama kamar yadda ya faɗa a cikin hadisi wannan yana daga cikin dalilan da ya sa ya zama shugaban 'yan adam kamar yadda ya zo a cikin wannan ya siffanta shi da khatamun nabiyyin shine cikamakin annabawa Allah ya aiko annabawa da yawa kamar yadda ya zo a wasu maganganun na malamai su dubu ɗari ko da dubu ashirin da dubu nawa da dubu hudu saboda haka shi ne yawan annabawa da haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne cikamakin annabawa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayanin haka a cikin suratul ahzab ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa na nabiyyin saboda haka babu wani annabi bayan shi wanda ya zo yi da'awa annabta bayan annabta sallallahu alaihi wa sallam to zai zamanto cewa makareci ne saboda daga shi Allah subhanahu wa ta'ala ya zamanto cewa an rufe annabta ba wani annabi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara ya zo a bayan shi ya siffanta shi da cewa imamul mursalin shine shugaban mursalai shine jagoransu wannan shi ma ya tabbata kamar yadda ya tabbata a kissa isra'i da miraji annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da annabawa kuma ya yi musulmanci saboda haka wannan yana daga cikin dalilan da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama shine shugaban ah, manzanni kuma jagoransu malam kamar yadda ya zo a cikin wannan muƙaddimar tasa ya yi talaki ga alayen annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka ce alayen annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin hadisin zaid bin arqam wanda imam muslim ya rawaito alayen annabi sallallahu alaihi wasallam sune alu abbas da alu ja'far da alu aliyin da kuma alu aqil mana zuriya zuriyar sayyidina aliyu da zuriyar sayyidina aqilu da sayyidina ja'far da kuma zuriyar saidina abbas malamai suna ƙara mata ya annabu sallallahu alaihi wasallam su zama su ne kashi na biyar saboda haka waɗannan sinfi guda biyar su ake kira alayen annabu sallallahu alaihi wasallam wa zai maimaita mana na mutum ɗaya na ke so na na za ka yi mutanen gidan jafa sai kuma na biyar mata annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan alayen annabi sallallahu alaihi wasallam ɗin dukkansu bai halatta su sadaka ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin da ɗabarani ya rawaito inna sadaqata la tahillu li muhammadin wala li ali muhammad inna ma hiya min awsafin nas sadaka in aka ce sadaka ana nufin normal sadaka da kuma zakka ita ma ta shiga ciki ba ta halatta ga annabi muhammad ba kuma ba ta halatta ga alayensa ba saboda haka wannan yana daga cikin abubuwa masu muhimmancin gaske waɗanda ya kamata mu sani kuma mu haddace don haka waɗanda suke kiran kansu sharifai jikokin annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya kamata ya fi dacewa kenan cewa ya zamanto ba sa cin sadaka wannan ya sa ɗaya daga cikin jikokin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ci sadaka annabu sallallahu alaihi wasallam ya sa hannu ya fito mata da ita saboda dauɗa ce daga cikin dauɗuɗɗukan mutane mala a ƙarshe ya yi wa sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam su ma salati idan aka ce sahabi a wajen malamai shine wanda ya cika sharadi guda uku mallakiyar nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam mu'minan bihi wa ma ala al-iman walau takhallas dhalika ar-rijja Mallakiyar nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam mu'minan bihi wa ma ala al-iman wanda ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wa sallam naka duk mutumin da bai haɗu da annabi sallallahu alaihi wa sallam ba ba za a taɓa kiran shi sahabi ba kaga Na najashi ba sahabi ba ne Idda da hidimtawa da yawa addinin musulunci amma ba sahabi ba ne saboda ba sa da annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu'minan bihi kuma yana mai imani da shi wannan ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai imani da shi ba shi ma ba sahabi ba ne da aka abu jihar da abu lahab duk ba sahabbai ba ne wanda ya zamanto cewa ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi imani da shi amma kuma bai mutu yana mumini ba shi ma ba sahabi ba ne saboda haka duk mutanen da sai jina abubakar ya yaƙa waɗanda suka yi yarda kuma ba su dawo ba a zamaninsa su ma ba a kiransa sahabai ko da sun ga annabi kuma sun yi imani da shi da haka duk mutumin da zai zama sahabi to dole sai ya cika waɗannan sharuɗa guda uku ya to ya yi imani da annabi ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi imani da shi kuma sannan ya zamanto cewa ya mutu akan wannan imanin saboda haka ya yi wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam salati su dukansu san alayen annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da mahimmancin gaske wanda kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi yana cewa na ban muku abubuwa muhimmai guda biyu ya ce littafin Allah sai kuma ya ce wa itrak su ne alayensa saboda haka son su yana daga cikin imani ɗinsu kuma yana daga cikin alama wacce take nuna taɓewa da kuma rashin albarka ta duniya kamar yadda muka yi bayani idan aka ce sahabi shine duk mutumin da yayi mai. wa zai maimaita mu rukunan guda uku na'am ya haɗu da annabi na'am akwai bambanci tsakanin ya ga annabi da ya haɗu da annabi me bambanci yawa kaga ibn umar maktum sahabi ne amma bai ga annabi ba so shi yasa suke cewa mallakiya ba sa cewa marra'a so wanda ya haɗu da annabi ɗaya kenan na biyu ya imani da shi ya mutu akan imani sahaba annabi sallallahu alaihi wa sallam suna da daraja kuma babu wanda ya kai darajar su Allah madaukakin sarki yayi musu shaida a gurare da yawa a cikin alkur'ani a suratul tauba Allah yana cewa was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansari wal-ladina tabauhum radiyallahu anhum wa radu an waɗanda suka yi rigayi wajen shiga musulunci daga waɗanda suka mutanen madina da kuma mutanen makka Allah ya yarda da su kuma su ma sun yarda da Allah subhanahu wa ta'ala me mutum zai samu na daraja fiye da Allah ya yarda da shi laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka ta hatar shajara Allah ya yace da mu'minai lokacin da suke yi maka mu baya a ƙarƙashin bishiya sannan Allah subhanahu wa ta'ala a suratul hadid ya tabbatar da cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam dukkan su aljanna ne la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath sai ce me ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du amma sai ce wa kullan dukkan su Allah ya musu alƙawarin aljanna annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna mana irin matsayin sahabbansa inda yake cewa kamar yadda ya zo a cikin hadisi lan yalijan nara muslimun ra'ani ba wani musulmi wanda ya taba gani na wanda zai shiga wuta akwai lokacin da aka taba samun matsala tsakanin Khalid bin Walid da Abdurrahman bin Auf sai Abdurrahman sai Khalid bin Walid ya faɗi bakan magana akan Abdurrahman akan Abdurrahman bin Auf shi kuma Khalid bin Walid kamar yadda kuka sani daga baya musulunta abdurrahman bin auf kuma yana daga cikin waɗanda suka musulunta daga farko sai annab sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaban ma balaga muddi ahadi wala nasifa kada ku dinga zakin sahabbaina saboda inda ɗayan ku zai ciyar da zinari wanda girman sa ya kai dutsen uhud to ba zai taba kai ladan mudu ɗaya da sahabi ya ciyar ba kai ko rabin mudu ma na sahabi ba zai kai ba kaga wannan sahabbai ne a tsakaninsu ina kuma ga a karan a gefe don haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna da daraja wacce babu wani wanda zai iya kamo su ya ishi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam daraja kasancewarsu kawai ta hanyar su ne muka samu wannan addinin saboda addinin Allah subhanahu ta'ala bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya mutu gaba ɗayansa ya zo ne ta hanyar sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam. don haka lallai yana daga cikin abubuwa masu muhimmancin gaske mu rinka koyar da yaranmu sanin darajar sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam. da kuma sanin mahimmancinsu da kuma sanin darajarsu da kuma sanin cewa tabbas yana daga cikin alaman munafunci a ga mutum yana kin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam imamu malik ya tabbatar da cewa duk mutumin da yake kin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kafiri ne ya kafa hujja da ayar karshe da ta zo cikin suratul fatih inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa Muhammadur Rasulullah na ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum Allah yake cewa Muhammad manzan Allah ne waɗanda suke tare da shi ma tsanani ne akan kafirai amma kuma suna jin tausayi a tsakanin suna da rama a tsakanin su sai ce tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna zalika mathaluhum fit tawrati kazar'in akhraja shat'ahu fastawa fastaglala fastawa ala sulhihi sai ce ne liya giza Allah ya ce yayi haka ne ya musu waɗannan sufofin a taura da injila ne ba dan wani abu liya giza bihi mulkufa dan ya baƙanta wa kafirai rai to wannan sai yake nuna cewa duk mutumin da yake jin haushin sahabbai to dama arni ne saboda haka kaga wannan yake nuna mana cewa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa san mutanen Madina yana daga cikin imani kamar yadda ɗinsu yana daga cikin alamar kafirci ko kuma munafunci kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi da haka malam bai ahalari ya yi ma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam salati su duka kamar yadda ya ce wa ala ali wa sahari a jima'i ɗai tambaya a nan shi ne nan malam ya ce wasu talatu wasu talamu ko inda yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati kamar yadda muka gani mene ne bambanci tsakanin salatin Allah da kuma salatin da mutane suke yi tunda kamar yadda ya zo a cikin hadisi duk wanda ya yi wa Allah su duk wanda ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati Allah zai masa salati goma ko wanda ya yi wa annabi salati goma Allah zai masa salati ɗari ko to me bambanci tsakanin salatin Allah da kuma salatin da mutane suke waye sani menene bambanci tsakaninsu kamar yadda malamai suka faɗa bambanci shi shine mu salatin da muke wa annabi addu'a muke mana muna roƙon Allah ne ya masa salati in ka fassara Allahumma salli ala Muhammad hakikani ba salati kake ba addu'a ce Allah kai wa annabi salati shi kuma salatin Allah kamar yadda wasu malaman tafsir suka faɗa shine Allah ya ambaci mutum a cikin taron mala'iku shine ma'anar talatin Allah subhanahu wa ta'ala tambaya ta biyu shine shin akwai wata siga guda ɗaya ta talati ga annabu wacce ya waje baka yi ta in baka yi ta ba zai zama baka yi wa annabu talati ba ko kuma dai kawai za ka yi wa annabu sallallahu alaihi wasallam talati da kowace irin siga wannan ita ce tambaya ta biyu wane ne ya san amsar wannan ya taimaka mana kusan dama na cikin muku karatun namu zai dinga tafiya da tambaya wane ne zai iya ba mu amsar wannan kaga dai yanzu shi mai ahalari yana cewa wasu salamu ala sayyidina muhammadin ko khataman nabiyina wa imamin mursalin ko wa ala alihi wa sahbihi ajma'in to shin akwai talati na musamman wanda ya waje baka yi wanda in baka yi ba zai zama baka yi talati ba wannan ita ce tambaya na <clears throat> lokacin da Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan aya an tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamu maka talati. saboda haka sai Allah ya saukar da talatin ibrahimiyya wanda ya zo da zuka da yawa daga ciki Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid amma shin in ba wannan salatin ba ba za ka iya yin wani ba a nazari da kuma zance mafi inganci shine wannan salatin shine yafi kyau kuma yafi inganci amma ya halatta kai wanda ba shi ba kamar yadda shi ma mai ahalari a nan gurin ba salatul ibrahimiyya din yayi ba sannan kuma sabu a nan sallallahu alaihi wasallam in kana karanta hadisai za ka dinga jin su suna cewa sallallahu alaihi wasallam wannan shi ma ba salatul ibrahimiyya ba ne irin su sallallahu ala nabiyil karim da haka salatul ibrahimiyya shine salatin da ya fi kowanne amma kuma bai zama dole sai shi ba duk salatin da yake babu matsala a cikin shi to ya halatta ka yi tare da cewa wancan shi ne ya fi fifiko wannan ita ce muƙaddimar da malam mai ahalari ya yi bayan nan sai ya fara littafin inda ya fara da cewa awwalu ma ya jibo alal mukallafi tafiyu imani wannan shi ne farkon littafin bayan ya yi muƙaddima farkon abin da ya waje ba a kan mukallafi shi ne gyara imani ka wane me ma'anan mukallaf na san ne littafin ahalari an karanta shi da yawa in aka ce mukallaf me ma'anan mukallafi na shi ne mukallaf na to ya ka dora wa shari'a baligi <laughs> na haka ne kasan da yawa idan aka zo fassarawa ana cewa awwalu ma yajibu a mukallafi farkon abin da yake wajaba gaba wannan fassarar kuskure ne saboda a shari'a in aka ce mukallaf kamar yadda ɗaya daga cikin ku ya faɗa ana shine wanda ya cika shara'i biyu wasu malaman usul ɗin idan suka tashi suna cewa albulugu wa fahimul khitab wasu kuma suna cewa albulugu wal aql mana baligi kuma mai hankali yanzu mahaukacin ya balaga ya kuke gani na ba mu kaddab ba ne amma baligi ne so kaga kuskure ne a ce farkon abin da ya waje ga baligi saboda ba kowanne baligi ba ne shari'a ta hau kanshi saboda haka waɗanda suke cewa mutum ya zamanto fahimul khitab saboda idan suka ce fahimul khitab ya fuske al'akal saboda kaga har mutumin da yake bacci bai baya shari'a tana ana ɗauke masa shari'a saboda bai san abin da yake ba a lokacin kamar yadda ya zo a cikin hadisi ko rufi alƙalamu an salatati ko an ɗauke alƙalami akan mutum uku daga ciki yake cewa mai bacci har sai ya farka sannan kuma mahaukaci har sai ya samu hankali da kuma yaro har sai ya balaga ko kuma ya yi mafarki ɗayin a nan gurin malam ya nuna mana farkon abin da ya fi waje ba ga mutum shine ya gyara imaninsa wannan abin da ya faɗa ne. abin da alkur'ani da kuma sunar annabi sallallahu alaihi wasallam suka tabbatar duk ayoyin da suka zo a cikin alkur'ani galibin suna magana ne akan tauhidi duk misalan da Allah ya buga suna magana ne akan tauhidi misalai kaf da Allah ya buga yana nuna ne kawai don ya nuna kaɗaitarsa da kuma girmansa shi yasa shi ma malam mai ahalari anan yace awwalu ma yajibu alal mukallafi tasiru imani farkon abin da ya wajaba ga wanda shari'a ta hau kan shi shine ya gyara imaninsa kaga a nan gurin Allah maɗaukacin sarki a cikin alƙur'ani a suratun nahal yana cewa wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wa istanibu duk wata al'umma da ka sani to aiko mata manzo kuma manzan da muka aiko sai muka ce a bauta wa Allah a guji bautar abin da ba Allah ba Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a cikin alkur'ani a aya ta ƙarshe-ƙarshe a suratul hajj ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u wula. ya ku mutane an buga misali ku saurara ku ci innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau istama'u lahu waɗanda kuke bautawa ba Allah ba inda za su taru su duka ba su yi halittar koda kuda ba kai ba wai halittar kuda ba ma wa iya yin sulubu homo dubabu shi Allah ya sulubu zuwa min inda kuda zai ɗauke wani abu ya gudu ba su iya kwatowa ba tsawufa tsaribuwar mutunuk kaga nan gurin Allah bahana wata'ala yana nuna cewa shi ya kamata a bautawa tunda gumaka ba su cancanta a bauta musu ba annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya aika mu'azu bin jabal zuwa yaman sai yake cewa da shi innaka ta'ti qauman min ahli kitab zaka je wajen wasu mutane waɗanda suke kirista ma'ana mana yahudu ne da nasko tsara su ne ahalul kitab sai ce fale kun awwala ma tad'uhum ilai shahadatu an la ilaha illallah a wata ila an Allah farkon abin da za ka fara kiransu shi ne ya zamanto cewa sun kaɗai ta Allah in sun yadda to shi ne fa'alimhum anna Allah da alaihim kamfi salawatin iliyomi wannan wal daga nan sai ka ba su labarin sallah sai zakka ala kulli hal duk lokacin da mutum ya zamanto imaninsa bai cika ba to duk wata ibada da yake yi aikin banza ya sa ya ce tafsiru imani ya inganta imaninsa inganta imani yana nufin idan ya zamanto za ka yi ibada ibadar taka ya zamanto gaba ɗaya ka fuskantar da ita zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala duk lokacin da mutum ya zamanto yana talla amma yana zuwa kabari ya zamanto cewa ya roƙi wani to har yanzu zai zamanto imaninsa akwai matsala mutum yana yin yanka ga wanda ba Allah ba yana neman taimako a wajen wanda ba Allah ba shi yasa kaga waɗanda suke neman taimako wanda ba Allah ba Allah ya kira su da mushrikai fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu din idan suka hau cikin jirgin ruwa saboda gurin halaka ne to sai su kira Allah shi kadai amma da sun fito idan mu shirkun sai su dinga yin shirka saboda haka duk mutumin da yake so ya gyara imaninsa sai ya tsarkake ibadarsa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa a hadisi na goma sha tara wanda imamun nawawi ya kawo a cikin littafinsa annabi sallallahu alaihi wa sallam yawa ibn abbas wasiya yake cewa ya gulam ihfazillah ya hafaska ya kai wannan yaro ka kiyaye Allah Allah zai kiyaye ka daga ciki sai yake ce masa yake ce masa idaska an tafasta in billah idan za ka nemi taimako ka nemi taimako a wajen Allah wa idan sa'alta fas'alillah in za ka zamanto cewa ka wani abu to ka roƙi Allah subhanahu wataala wa alam annal ummata law istama'u ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak inda duk al'umma za su haɗu da niyyar su amfanar da kai da wani abu ba su yi amfanar da kai da komai ba sai da abin da Allah subhanahu wataala ya zamanto cewa ya amfani ka da shi idan kuma da za su taru su cutar da kai da wani abu ba su iya cutar da kai ba sai da abin da Allah ya wajabta zai cuce ka rufi atil akalamu waje fati suhuf alƙalamin da aka yi rubutu da shi an ɗauke su ma takardun duk sun bushe wa'alam annama asabaka lam yakul liyaka kaga duk wannan gyaran imani ka sani duk abin da dama ya same ka dama ba zai kuskure ma ba duk abin da ya kuskure maka dama ba zai same ka ba idan aka ce imani a wajen malaman aƙida kamar yadda suke faɗa yana da rukunai kusan guda uku ko kuma kana iya cewa guda hudu shine qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil jinan wa amalun bil jawari yazidu bi taati wa yanqusu bil ma'siya mana imani zaka furta da zai zama cewa ka furta da bakinka naka duk mutumin da ya yarda da Allah a zuciyar shi amma bai furta ba inda yana da dama to bai imani ba shi yasa idan mutum ya zo zai shiga musulunci farkon abin da za a fara umarta da shi da shi shine ya ce la ilaha illallah saboda haka dole ne sai mutum ya furta wannan imanin wati kafin biljina dole sai ya kudurce ya zamanto cewa wannan abin da ya fada a baki haka ne shi sa Allah ya karyata munafukai Allah madaukakin sarki ya karyata munafukai ya ce ba su imani ba idan ja'atal munafiquna qalu sun suka zuwa za su muna shaida cewa kai mun da Allah Allah ce wallahu ya alamu in naka rasu ne, tabbas Allah ya sa kai manzon amma wallahu ya shahadu Kalatil al a'rabu amanna kullum tuminu, Walan ma yi al imanu saboda haka imanin bai shiga zuciya ku ba da haka dole sai mutum ya to ya kudurci a zuciya shi Kafin shi sai shi mafi da da yi imani Allah bai ansa ba ya imani lokacin gargara kuma a baki ne yasa Allah al'ana wa kada asaita wa kunta min al wa amalun bil jawari dole kuma sai ya zamanto cewa wannan aikin ayyukanka da kake yi sun gaskata imaninka dan haka Allah subhanahu ta'ala a gurare da yawa a cikin alkur'ani idan ya ce innal ladina amanu sai ce wa amilus salihat waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki saboda iya imani kawai a zuci da kuma faɗansa a baki in ba ka ayyuka ba zai shigar da kai aljanna ba shi yasa sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa duk mutumin da ya imani amma ba a tsalla dan wuta ne kuma kafin ne bainar rajuli wa bainar kufuri wa shirki tarkus sala tsakanin mutum da tsakanin sallah tsakanin mutum da tsakanin shirka da kuma kafirci shine barin sallah da haka shi ta Allah subhanahu wa ya kira sallah da sunan imani a daidai ina wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum asalin saukar wannan aya shine da aka canza al sai wasu suke tunanin to ya za a yi da mutanensu da suka zamanto sun yi sallah kafin a sauya alƙibla sai Allah ya ce wa makana Allah wani yobi a salatakum Allah bai yi ni ba zai tozarta sallah ba shine ma'anar iman anan saboda haka imani juz'i ne wanda yana da addiza wanda dole sai ya zamanto ka gaskata a zuciyarka ka faɗa da baki kuma ya zamanto cewa kana aikata aiki da gabai wannan kuma aikin na gabai shine zai zamanto cewa ya tabbatar da imanin naka saboda Allah subhanahu wataala ya tabbatar da cewa duk lokacin da kake yin aiki da gabanka to imanin ka yana karuwa innamal mu'minuna allazina idza dhukira Allah wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana kaga Allah yake nuna mu'minai cikakku in Allah madaukakin sarki sa aka karanta a ayoyinsa to abin da din yana faruwa wallazi na tadau da hudan wa atahum taqwa saboda haka wannan yake nuna mana cewa imani yana karuwa kamar yadda kuma imani yana raguwa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da cewa a mata idan suna yin haila to na ƙasa ne ga addininsu inda nan sosar yana cewa mata suna tawaye addini suna tawaye hankali da aka tambaye shi game da tawayar a addininsu sai ce suna zama wani lokaci ne tsawo ba sa yin sallah kaga wannan yake nuna cewa imani yana tawaya haka ne daga cikin hadisan da malamai suka kafa hujja da su da cewa imani yana tawaya shine hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in mutum ya yi sata ana ɗauke imaninsa hakanan in mutum kuma ya zamanto ya zina shi ma ana ɗauke imaninsa la ya zini zani wa huwa ya zini wa huwa hina ya zini wa huwa mu'min wa la ya tsari tariku hina ya siriku wa huwa mu'min suka ce to duk abin da aka ɗauke an tashi dawo da shi ba a dawo da shi duka kamar yadda suke cewa ba a ɓari a kwashe daidai imani yana da rukunai guda shida wanda duk mutumin da yake buƙatar ya to ya yi cikakken imani dole ya zamanto ya cika waɗannan rukunan duka ya imani da Allah subhanahu wa ta'ala cewa shi ne ya cancanta a bauta mata sannan kuma ya imani da manzannin Allah subhanahu wa ta'ala ta yadda zai imani da sunayensu a jumlace da kuma ya imani da abin da aka aiko da su a jumlace ya kuma imani da alkur'ani a bayyane ya kuma aiki da shi ya waje bai imani da mala'iku wanda su mala'iku wata halittar Allah subhanahu wa ta'ala ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya zamanto ya halicce su daga haske waɗanda ba ka saba wa Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da ya umarce su suna aikatawa ya waje ba ya to ya imani da su a jumlace akwai kuma mutum tara waɗanda sunayensu suka inganta a cikin hadisai wa zai iya littafa mana su mala'ikun da sunayen suka inganta a cikin hadisai da ayoyi guda tara ne rago kuma ba a san sunansu ba ba zai iya lissafa mana na bismillah akwai jibril ko kaga Allah ya ce kulman kana aduwar da jibrila kaga ya sunansa ya zuwa ƙur'ani, sai na biyu azra'il na azra'il isra'il a wannan hadisi ko aya kaga dai mika'il ko ka faɗi mika'il shi ma kaga ya zo a wannan kulman kana aduwan li jibrila wa mika'il ko wa mikala ko na'am biyu kenan ko akwai me malik ko a wacce aya wa da waya maliku liyaqdi alaina rabbuk na'am uku kenan ko a malakul ba suna bane teme israfil ko shi kuma ina aka samu shi israfil a ina aka samu israfil a wannan hadisi na wa kaifa um? ai ba sunan shafi cewa kaifa um wa sahibul qarni qad takamal al qarna wa hana ta, wa yantaziru mata yi umar fayanfa ba shi yawwa shine a cikin addu'o'in da annabi yake yi na buɗe sallah akwai Allahumma rabba jabra'il wa mika'il wa israfil saboda kaga shi ma sunansa ya tabbata nawa muka samu kenan mun samu guda hudu to kuma wa baki guda ce a eh, wata aya na ma yalfizu min qawlin illa yi? <laughs> illa ladaini raqibun na. duk wanda ya tabbatar da raqibu da atidu a matsayin mala'iku yana da karancin ilimin larabci <laughs> yana da karancin ilimin larabci saboda inda Allah ya yi nufin ya ambata sunan mala'iku ne ya kamata a samu adaci illa ladaini raqibun wa atid amma raƙib da atif a nan gurin dukkansu siffofi ne ma yalfizu min ƙauni ba zai faɗi wata magana ba illa lalade ba shi a tare da shi akwai wani mala'ika wanda yake da siffa biyu ne yana dakon duk abin da zai atidun ne kuma koyaushe yana da shi ne ma'anar aya to rakibu da atidu baya cikin sunayen mala'ika to har yanzu dai ina ga guda nawa muka samu guda hudu ko to saura sai ku faɓulo mana sauran kujiya na munkar da na kira ina muka samu su na wai zama ta lawun <laughs> matsalar shi ne ba a san wanda ya kawa idin ba to kaga dai ba hadisi bane kuma shi ma kawa idin ba a san wanda ya ba kalar shekul fakihu ko malam masani ya faɗa akwai matsaloli da yawa a wannan wa'iza ma talafin muna yara da muna karantawa duk daren juma'a da daren alhamis ne ko lada dubu ashirin da bakwai wanda ya karanta yana daga cikin alamomin da suke nuna hadisi mai rauni ne in ka ji lada ya yawa ci ɗaya ne amma za ka samu lada dubu ashirin da bakwai na e eh, amma haka ne munkar da kir sun tabbata hadisi amma kawai ba ku kawo ba ne annabi salam da ya faɗa a cikin hadisi ce cewa idan aka saka mutum a cikin kabari ce ya atihi malakan ƙalu li ahadihima munkar wal na kiyar idan aka saka mutum a kabari to mala'iku biyu za su zo mata ɗaya ana ce mai munkar ɗaya kuma ana ce mai kiyar da aka yanzu mun samu mun samu shida ta saurawa waye ba ku faɗa ba mai bara da hukunci ko na wa kuka ce na isa kuma isa mara maryam aiki ai da kalmar Allah shi isa ai da kalmar Allah aka halitta shi yanzu kuma muna lissafo waɗanda aka halitta su da haske ne to sai kamata ku kwakulo mana uku kun ga rizwan bi inganta ba ba hadisi ingantacce da ya tabbatar da akwai wani mala'ika mai suna rizwan kamar yadda rakibu da atidu babu su ba wani mala'ika mai suna a zara'i ba hadisi ko aya da tabbatar da haka kul ya tawaffakum malakul mautin lazi wakila bikum saboda kawai mala'ikan mutuwa Allah ya ce shikenan kawai mala'ikan mutuwa laƙabinsa amma ba suna ba ne ragowar da muke da su shine muna da haruta da marut wata ba umar ta ya shayatsinu wa ma kafara sulaimanu yu'allimuna nasu sihira wa ma unzila kaga alal malakai haka ita ce kira'ar da yawa suka karanta wa ma unzila alal malakai bi haruta wa marut saboda haka haruta wa marut a wajen malaman tafsiri da yawa sunaye ne na mala'iku saura na ƙarshe na tara shi ne arra'ad shi ma suna ne daga cikin sunayen mala'iku wai sabbihun ra'adu bi hamdihi wal mala'ikatu min kifati waɗannan guda tara su kaɗai ne suka tabbata a cikin sunayen mala'iku duk wani suna wanda ba wannan ba to bai inganta ba saboda haka mutum zai imani da ranar lahira wanda ranar lahira ita ce rana ta ƙarshe wanda ya waje ba mutum ya imani da cewa za ta zo inda bai imani ba nan ma imaninsa zai zamanto cewa bai cika ba ya waje ba a gare shi imani da littattafan da Allah subhanahu ta'ala ya saukar da su a jumlace waɗanda su ma littattafai ne waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya wajabta mai imani da su a jumlace duk da ba za mu aiki da su ba za mu aiki ne da littafin ƙarshe ko amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih kullun amana billahi wa kutubihi la nufarriqu bayna ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir saboda haka ya wajaba dole ne ka imani da littafan da Allah subhanahu wataala ya saukar a jumlace waɗanda ya saukar wa annabawan da suka gabace mu sannan kuma sai imani da kaddara alkhairanta da kuma sharranta kamar yadda ya zo a cikin wancan hadisin na ibn abbas wanda imani da kaddara kamar yadda malamai suka faɗa a kaddara tana da matakai guda hudu tana da matakai guda hudu wanda na farko ya waje baka imani da cewa duk abin da ka gani a duniya na alheri da shari'a, Allah ya riga ya zamanto cewa ya san wannan abin wannan shi ne mataki na farko ka imani da cewa Allah ya san abin mataki na biyu shi ne ka imani Allah ya rubuta abin komai da komai ya rubuta kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa cikin suratul anam ma na fil kitabi sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam farkon abin da Allah ya fara halitta shine alƙalami da ya halitta shi ya ce mai rubuta ya ce mai zan rubuta ya ce ka rubuta duk abin da zai fara har zuwa ƙarshe sannan mataki na uku shine ka yadda duk abin da ya faru a duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya so abin ya faru ya so abin ya faru sannan kuma ka yadda Allah ne ya halitta abu Allahu khalaqakum wa ma ta'malun sannan wa mata sha'una duk abin da ka gani Allah ne ya so shi tare da cewa ba zai rikitar cewa Allah ne yake son komai yake faruwa ba kuma yake yin azaba ga mutumin da ya to ya saba mata dalilin da ya sa shi ne Allah subhanahu wataala ya ba wa mutum hankali ta yadda zai iya gane abin da yake daidai da abin da yake kuskure inna hadainahu sabila imma shakiran wa hadainahu najdain ko saboda haka shi yasa Allah ya baka hankali ta yadda za ka gane abu mai kyau ka gane abu mara kyau amma babu abin da mutum zai iya yi a ce sai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala tare da cewa kuma ba a kafa hujja da kaddara idan mutum ya zamanto cewa ya aikata zunubi ba zai kafa hujja da kaddara ba saboda Allah madaukakin sarki ya bashi kudura da kuma hankali ta yadda zai gane abu mai kyau da mara kyau kamar yadda ya haibanta mushrikai a suratul an'am sai ulul ladina ashraku law sha Allah wala haramna shi yasa wani da ya zo ya sata a zamanin sayyidina umar ya sata sai ya ce da sayyidina umar ai kaddara ce ta sami sata sai sayyidina umar ya ce masa mu ma kaddara ce za ta sami yanke maka hannu saboda haka ba a kafa hujja da kaddara saboda kasancewar Allah ya bawa mutum hankali wanda zai iya gane abu mai mahimmanci a takaita kaddara tana da ire-iren kusan guda hudu akwai abin da suke ce masa a takdirul am ko kuma a takdirul azali mana tun kafin Allah ya halarci duniya da shekaru aru aru sai da ya kaddara duk abin da zai faru a duniya daga shi yasa da lokacin da annabi Musa ya haɗu da annabi Adam yake ce masa kai ne Adamu me yasa ka fito da mu daga aljanna gashi kuma ka zo da mu yanzu muna ta shan wahala a duniya yace ya za ka zarge ni akan abin da Allah ya rubuta tun kafin ma ya halicce ni saboda haka wannan shine taqdirul am Allah ya riga ya kaddara komai da komai akwai nau'i na biyu abinda ake ce masa a taqdirus sanawi duk shekara Allah yana kaddara abin da zai faru a shekara duk shekara Allah madaukakin sarki yana kaddara abin da zai faru a shekara a daren lailatul qadr shine ma'anar inna anzalnahu fi lailatin inna kunna inna kunna munzirin sai ce fiha yufrahu kullum amrin hakim da haka abin da zai faru a shekara ana kaddara shi a daren lailatul qadari akwai kuma abin da ake kira at-taqdirul bashari mana Allah subhanahu wataala yana kaddara wa kowa abin da zai same shi a rayuwar shi a cikin mahaifiyar shi shine ma'ana hadisin Abdullahi dan Mas'ud wanda Imam An-Nawawi ya kawo a cikin littafinsa mai hadisai arba'in da biyu inda yake cewa inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi ɗaya daga cikin ku ana tara tassa a cikin mahaifiyarsa tsawon kwana arba'in yana mani tsawon kwana arba'in yana gudan jini tsawon kwana arba'in yana tsoka sannan in ya cika wata hudu sai ya aiko mala'ika sai mala'ikan na umarce shi da rubuta abubuwa guda hudu ya rubuta arzikinsa ya rubuta ajalinsa ya rubuta aikinsa sannan ya rubuta ɗan wuta ne kudin aljanna kaga wannan takadiri ne bashari wanda kowa ana masa na hudu shi ne akwai yau yaumi wanda Allah subhanahu wa ta'ala yana kaddar abin da zai faru kullum shi yasa Allah baya gengedi wanda inda zai yi gengedi gaba ɗaya duniya za ta tarwa saboda shi yake rike da duniya da komai da komai kamar yadda ya faɗa cikin suratul suratul fatir inna Allah yamsiku samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma saboda haka inda Allah zai yi gyangyaɗi shi yasa daga cikin sufofin Allah la ta'khudhu sinatun wala nawm baya yin gyangyaɗi inda zai gyangyaɗi gaba ɗaya duk zamu mutu ne duk gaba ɗaya duniya za ta tarwatse saboda haka shine ma'anar faɗin Allah subhanahu wata'ala a suratul rahman kullu yawmin huwa isha ko koyaushe yana cikin jujjuya lamura yudabbiru al-amra min as-sama'i thumma ya'rudu ilayhi fi yawmin kana idaruhu alfa sanatin mimma ta'udun za mu dakata nan insha Allah ta'ala ba mamaki wannan tafsiru imani din a darasi na gaba sai mun sake karin bayani a kan shi insha Allah ta'ala za mu dakata nan sai kuma a ba da dama a karanta tambayoyi إن شاء الله تعالى لا ترى سلا نكو ناك ترى سلا في عام تعبدني صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفضيلة والأخ مقام wannan yake cewa malam Allah ya kara malam lafiya da ilimin ikhlasi shin akwai wani nafsi da ya nuna mata matayen annabi suna cikin iyalansa akwai nafsi mana daga cikin abubuwan da malamai suke kafa hujja da su a kan cewa alaye annabi sallallahu alaihi wasallam sun hada hadda iyalansa shine ayar ta zuwa cikin suratul ahzab inda Allah subhanahu wataala yake cewa wa karna fi buyuti kunna wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyya ko sai ke cewa qimna salata wa atiya zakata wa atina Allah inna ma yuridu Allah liyuzhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt kaga in ka kalla ai ayat ta faro magana ne game da mata ya annabi sallallahu tun daga ya ayyuhan ko kai ba ma daga nan batun daga ya ayyuhan a kulli jika in kuntunna original hayatar duniya wa zinata zinataha fata'alaina umatti'ukunna tsara sarahan jamila saboda ga wannan ahalar bait da da Allah madaukakin sarki ya faɗa a nan gurin mata annabi sallallahu alaihi wa sallam za su shiga ciki saboda ayar farkonta akan su take kuma ayoyin baya ma duk akan su ake yin magana ina fatan mai wannan tambayar zai zamanto cewa ya gani ina son ƙarin bayani ina son karin bayani game da alu aqil ba wani karin bayani shi shi shine daya daga cikin yayan ɗan gidan waya kilo na dan abu talib saboda haka dan gida abu talib ne da mahaifinsa da mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan su yayin abdul muttalib ne saboda haka shi ne aqil saboda haka shi ma kamar yadda hadisin zaid bin arqam muka faɗa wanda yake cikin wa muslim ya tabbatar yana nuna cewa alu aqil suna daga cikin suna daga cikin alal bai wannan yake cewa malam menene hukuncin yin sallar jami'i bayan an idar da sallah a masallaci domin na taɓa jin cewa akwai wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo tare da sahabbansa daga tafiya yayin da suka dawo an raga an yi sallah sai manzon Allah ya shiga gida yayi sallar shi kadai malam menene ingancin wannan hadisi wani yana daga cikin fa'idojin fahimtar ilimin usulun fiqh yadda ya kamata aikin annabi sallallahu alaihi wasallam kawai baya iya haramta abu ko kuma ya sanya abu ya zama wajibi dole sai an samu wata ɗarina mana in annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki kawai bai yi magana ba to wannan abin in abu ne wanda yake na umarni to za a ɗauke shi a matsayin mandubi ne wannan haka shi ne ƙa'idar a wajen malaman usul in dai ba a samu wani dalili wanda yake nuna haka ba kasancewa nan sallallahu alaihi wasallam ya shiga gida da yi sallah a cikin mutane ba akwai abubuwa da yawa da za a iya yi na bayani na farko annabi sallallahu alaihi wasallam in ya zo ya kafa sallah zai iya jawowa ya zamanto cewa wasu ma sai sun sace sallar su tunda ba shi ya jam'in ba na biyu wannan zai jawo idan wasu suka sake jam'in su shi limamin na farkon ma ba ji daɗi ba a ganin su salam ko yakan ba abu saboda maslaha sannan kuma akwai dalilai da yawa wanda suke halatta yin maimaita jam'i annabi sallallahu alaihi wa akwai lokacin da wani ya zo bai samu sallah ba annabi ya ce man ya tasaddaqu ala haza wane ne zai yi wa wannan sadaka saboda haka ga wannan sunna ce kauliya wancan kuma sunna ce fi'iliya kuma tana da ihtimalat kuma yana daga cikin dalilai waɗanda ka'idoji na malaman usul shine kullu dalilin tatsarraka ilayhi ihtimal batal bil istidlal duk wani dalili wanda ya zamanto yana ɗaukar sama da ma'ana ɗaya to ba za ka kafa hujja da shi ba da haka wancan aikin na annabi sallallahu alaihi wa sallam bai kamata waɗanda suke tsanantawa su kafa hujja da shi wajen cewa ba za a maimaita jama'a ba kuma a iya sani na duk malaman maza abubuwan nan hudu ba wanda ya aiki da wannan fahimta saboda haka duka ya halatta sannan kuma ga hadisan da suka zo akan falalar jami'i inda annabi sallallahu ne yake cewa salatun rajuli ma'ar rajuli aska min salati wa'adahu wa salatun rajuli ma'ar rajulaini aska min salati ma'ar rajulil wahid mutum yayi sallah da mutum ɗaya ya kuma sa fiye da ya yi sallah da mutum biyu sannan kuma ya ce duk sannan mutane suka ƙaru to shi ne ya fi girman lada har ma ya faɗi dalilin da ya sa sallar jam'i ta to cewa ta fi sallar mutum ɗaya lada shi ne saboda za ka yi niyya za ka yi tafiya doguwa kafin ka ina fatan mun fahimci wannan da haka dai ba wani dalili wanda yake ingantacce wanda ya nuna ya haramta idan ya zamanto cewa an yi jam'i a masallaci a maimaita su waɗanda suke tsanantawa suna kafa hujja ne kawai da wannan aikin na annabi kuma ba zai taɓa zama hujja ba saboda kasancewar za a iya ɗaukar shi a matsayin annabi ya yi ne don kar waɗanda a wanda aka yi sallah a bayan shi ba daɗi wasu kuma za su sake sallar yanzu mu'azu bin jabal shi ba liman ne a wani masallaci amma don ya samu sallah tare da annabi in yawa mutanen sa nemanci sai ya zo ya sake wani nemanci wani yake cewa malam ina so ku yi magana game da sahun baya na ƙarshe domin a faɗakar da mu sahun ƙarshe na baya za ka ga student ya zo a makare amma sai ya dage dole sai ya kafa wani sahun kuma yana tura mutane to gaskiya dai mutum ya yi sallah a waje a natse in dai yana saitin masallaci kuma yana bayan masallaci direct shine ya fi alkhairi fiye da ya zamanto cewa ya yi talla ya takura mutane yana daga cikin ka'idoji na malaman fiƙihu tabbatattu da suke fada shine alfazilatul muta'alliqatu bi nafsil ibada aula min alfazilatul muta'alliqatu bi makaniha saboda haka yi sahu akai sallah a sahun gaba a takure gara kai sallah a sahun baya a yalwace yana daga cikin kuskuren da mutanenmu kuma suke yi sai ka ga sahun ma a karkace ka wani ya ɗan saboda su a fahimtar su wannan shi ne cika sau mutum ya samu damar da zai ruku'u ya yi sujjada mai kyau a sahu na uku ya fi da ya sallah a sahu na ɗaya so mutum ya yi sallah a sahu na wanda yake a wajen masallaci a natse shi ya fi masa alkhairi fiye da ya sallah a sahun karshe yana zungurar wasu shi bai salla a natsa ba su ma ba su salla a ba saboda haka zai jawo ya zamanto ba a samu a wannan ba wani ya ce ya halatta kirkiro wani talatin wanda ba na annabi sallallahu alaihi wasallam ba na ibrahimiya a zahiri mara zaman amsa wannan tambaya cewa mutum zai iya talatin da ba na ibrahimiya ba amma dai shi ibrahimiya shine fi inganci kuma shine wanda ya zamanto cewa ya fi inganci kuma ya fi tabbatuwa akwai wanda ya tambaya akan hadisin da annabi ya magana game da wanda aka ambace shi bai mai salati ba amma dai ya magana ce doguwa ana iya ajiye tambaya mun zo darasi na gaba sai mu amsa duk wannan yana daga cikin abubuwan da za su taimaka maka idan mutum ya karanta ilimin usul da makasi da kawai da duk waɗannan ilimin muka su ne za su taimaka maka wajen fahimtar a nan sallallahu alaihi wasallam yanzu kamar daga cikin abubuwa shine akwai mutane da yawa sukan tsananta a wasu sunnonin kuma wasu abubuwan ma ba sunna ba ne saboda karancin fahimtar su da kashe-kashen hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abubuwa ka'idoji waɗanda suke da mahimmancin gaske wanda malaman usul suka faɗa in annabi ya hana abu in dai a babu ladiba ne to in ba a samu wata ƙarina ba to wannan hannun za a ɗauke shi a matsayin makaru idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da abu in dai a babin ba ne to ana ɗaukar shi a matsayin Mustahadi sai idan an samu ƙarina ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam su ma ba kowanne ba ne yake zama sunna wanda ba sunna ba kuma yana da kyau a fahimta sosai bai da malaman usul suke cewa ayyuka annabi sallallahu alaihi wa sallam kashi biyar ne kashi na farko abinda annabi sallallahu alaihi sallam ya yi shi a matsayin shi na dan adam wannan baya zama sunna yanzu annabi ya ci abinci ya yi tafiya ya yi bacci yin bacci ko yin tafiya ko cin abinci a karan kanshi ba zai taba zama sunna ba sai dai za a iya samun wata sifar wacce annabi ya umarni ya ita a cin abinci ko a shan abin sha wanda wannan zai iya zama sunna na biyu abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi saboda al'adar mutanen sani shi ma ba zai zama sunna ba yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam a zamaninsa yana daura kamar zani yana kuma sa yana daura kwarjalle yana kuma daura abu a kafaɗa kaga yanzu mutum ba zai zo ya ce idan ya yi wannan shigar ya aikata sunna ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan yanzu wando da riga zai sa saboda ya sa waɗancan ne a matsayin al'adar mutanensa akwai abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a matsayin a matsayin kususiyarsa kama auren mata tara kama irin su dore shi ma wannan ba sunna ba ne kashi na hudu wanda shi ne na kashe mai? a na hudu ne kashi na hudu ne na farko wanda ya yi a matsayin sana ɗan adam na biyu wanda ya yi a matsayin mai al'adar mutanensa na uku ne wanda ya a matsayin kususiya kashi na hudu shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dan ya fassara wata aya ko wani hadisi shi kuma wanda yana ɗaukar hukuncin abin da yake fassarawa ko sunna ko mustahabi kashi na biyar ne aikin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ba magana a kansa shi kuma wannan in dai ba a samu wani dalili ba to yana ana ɗaukar shi a matsayin mustahabi ne insha Allah wani lokacin za a iya kawo misalai amma dai waɗannan ilimin makan in mutum Allah madaukakin sarki ya sa ya karanta su za su rage mai rigingimu da yawa da mutanen da suka saba mai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina ga akwai addu'a da cewa ko an dakata in ya kan insha Allah sai a sanar kun Allah كلها أنتم فيه وتنفيذ